To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Ali Abdulrahman wanda zai ci gaba da karatunsa halka ta mai take raba gardama wanda Shak ya last week shai ya kawo mana zance har yanzu ba mu ji komi ba. wanda shayi ya nuna mana cewa shak ibn taimiyya kan kansa ya ce an cewa shak ibn taimiyya ya ga Allah to kaga ganin Allah kuma ba abu ne mai wasa ba saboda a nan an zo an yi gardaman a haka cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kan ni da kai kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta ban kasa ka kam gaba daya ko da yake malam Nasir a shak Nasir Ado Musa ya ce mana wai albani a sunan shi na nasir din albani ya ce a bai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bane fiye saboda a wurin sa wai annabi ibrahim ne ko menene yake magana okay to duk da shi dai mu a wurin mu mu annabi sallallahu alaihi wasallam shine yin halitta to ko da ma <coughs> ibrahim ne amma an san cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai fi ibnu taymiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ga an ce bai ga Allah ba an ce san bai ga Allah ba amma anan an ce shan Ibn taimiyya ya ga Allah wanda malam ya wulga tahaddi har wa yau babu wanda ya zo ya tanka wannan tahaddi to insha Allah akai za mu tashi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana Sheikh amin wa alaikum assalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ‘Yan uwa musulmai duk duniya muna sallama ita ce sallaman musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A sarki zaki, ai wannan ta'addi ba mai iyaye mai yi magana a kanta. Ta fi karfinsu, yawwa to yanzu me ce fa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bai ga Allah ba. Hmm. Duk da sahabbai sun tabbatar ya ga Allah. Sahabi ma sahabi babba hmm. irin Ibnu Abbas. Ya tabbatar cewa manzan Allah ya ga Allah. Hmm. Sannan nana hakika nana Aisha ta ce manzan Allah bai ga Allah ba. To amma akwai lokacin da ana idan magana irin wannan suka faru wannan sahabi ya ce abu kaza wannan sahabi yana abu kaza to ana daura su sikeli haka kamar yadda yanzu muke daura nake daura kowane dan izala in ya ce shi wani abu kaza saboda haka za mu auna shi ka fahimci zancen? to idan yanzu ibnu abbas ya ce ya ga Allah Nana Aisha ta ce wajen ta ce an ga Allah to a ciki to maganan wa za a fi karfafawa maganan wa za a fi amincewa sosai wannan ana yi lokacin sabai kuma an yi akan haka din na'am <laughs> so inda aka kada zancen Nana Aisha hmm. lokacin da manzo Allah ya yi Isra'i da Mi'raji ita Nana Aisha ko aurenta ba a yi ba to kaji na'am ko auren ta bai ba ita ba aure ta ba ta gidan ba ma aure ta ba kuma manzo Allah ya aure ta ne tana da shekara shida ko zuwa kaza na'am na'am to yanzu maganar wai za a shi kuma ya girma ya mallaki hankali shi wannan a ah, ya wuce aka aushi asa aka aka gwada ai magana okay na'am eh lokacin lokacin shi ba ita ba ma aure ta ba na'am so akwai magana na idan na eh, idan ma na Aisha idan ta yi to eh. za a kafi za a fi karfafa nata akan na ibnu abbas yanzu misali ina na aisha ta ce eh, na yi wanka tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ya ce misali nake kawo fa eh. manzala bai taba wanka da iyalinsa ba sai na na aisha ta ce ni na yi wanka tare da annabi muhammadu to magana wa za a karfafa a nan an yi wasi da na shadoki nata yawa so saboda haka shi yasa manzo Allah ya ce ku karbi rabin addinin ku a wajen nana Aisha saboda mu'amalat na gida eh, da abubuwan da ya faru yawa hmm. an fahimta ko to hmm. akwai abin da kuma idan ta faɗa ba za a karba ba hmm, so saboda haka kaga duk da wannan akwai hadisin ibnu abbas suka ce ba su yadda ba annabi ya ga Allah to ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah <laughs> ne magana shine tambayar yauwa ah. kaga dai yanzu tsakanin ibnu abbas da manzo Allah iwa wannan ibnu taymiya da manzan Allah kusan shekara 700 ne mhm. kuma ba mu da labarin inda ibnu taymiya yayi isra'i balle mai iraji hmm. to ya aka yi yaga Allah <laughs> duk da sun ce mala duk da sun ce ibnu taymiya <laughs> yawa so duk da sun ce mala'i kuma suna kewaye da kabarinsa har yanzu hmm. to saboda haka to ya aka yi ya ga Allah manzon Allah kuma da yayi Isra'i yayi mi'raji ka ji ba abin da Allah da kansa ya ce dana fata dalla fakana ah. kaba kausaini aw adna hmm. wannan ayan kadai idan ka saya akanta hmm. aka kusanto da manzon Allah aka sake kusanto da manzon Allah ga Allah ya ce ya sake kusanto da shi zuwa gare shi har ya kwatanta irin kusancin kamar kori da baka kai sai Allah ya ce au adina ko kuma mafi kusa da hakan to ya za a ce bai ga Allah ba hmm. <laughs> eh? ka gane ko to saboda haka yanzu muna ta'addi a zo ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah a zo a gaya mana so a yanzu muna da yau din karatunmu mai yawa saboda haka ina gani diwani ma yau za mu taba ne ko za mu bari saboda karatunmu da nake so mu yi yau tana da yawa to me kuke so a yi diwanin kaɗan eh, eh, ko kuma mu shiga eh a nan taba mu ko da minti biyu ne <laughs> to shi kenan auzu <laughs> billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وسكت برب جادلي باللطائب وبالمصطفى المختار عين المآرب شؤوني رفعت كل لله سيدي وواسطة المحمود باب اللطائف la’in shaɓa annibin amini mazaruhu famashhaduhu fil qalbi laisa bisaribi habibu ilahil arshi qidman uhibbuhu wa azkuruhu yawmi wa amsi wa anifi sai ibrahim ya sarki zaki wato diwani kogi ne allahu akbar shau yace wa tittu na lamunce na amince bi rabbin da wani ubangiji ina da confidence da Allah subhanahu Wata'ala na amince da shi na yadda da shi ba zai yi min mummuna ba sai kyakkyawa bi rabbin eh, jahadali wanda ya yi min baiwa bil lata'ifi da tausasawa a cikin al'amurana duk al'amurana ni shai ibrahim ce Allah ya zo min da shi sauki Allah ya bafa min Allah ya sauwaka min hmm. wa bil mustafa kuma na amince da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya Allah ya mun baiwa da shi bil muqtadi shine wato annabi al mustafa da al muqtad duk sunan manzo Allah ne kuma duk ma'anan su daya ne zababbe hmm. ainil ma'arifi wanda yake shine ainihin sanin Allah eh, ba yadda za ka san Allah ba ta hanyar annabi Muhammadu annabi ko kofa ne na Allah to yanzu wai wannan shi za a cewa wai bai san Allah ba ko kuma a ce shine yake bautawa wani Allah yace kaga dai duk imanin ka dama an ce ka yadda da Allah yace to ni na yadda da Allah na amince da shi wanda ya riga ya yi min baiwa ya halicce ni dan adam ya hada ni da annabi Muhammadu to Allah ya riga ya tausasa samun ya yi min komai hmm. an fahimci zancen saboda haka saboda maka gane irin amincewa da na ubangiji sai ce shu'uni rafatu kulla lillahi sayyidi dukkanin al'amurana na ɗaukaka su izuwa ga Allah duk abin da yake damuna duk bukatuna duk al'amurana to na kai shi zuwa kuka na zuwa ga Allah lillahi Allah subhanahu wata'ala sayyidi shugabana hmm. na kai kuka na zuwa ga Allah to yanzu akwai tauhidin da ya wuce wannan sansan tauhidi sansan tauhidi yin zai go to inda karatun ya bata musu to a abaitin gaban ne wa wasiqa il mahamudu babul laqaifi wasida na sakani da da Allah shine annabi Muhammadu mai suna al-mahamudu abinda mutane ba su fahimta ba Allah din da kansa bai zo mana direct ba ya ce shi Allah bai ce mana mu yi sallah red ba bai ce mu yi azumi red ba bai aiko mana sako da red ba bai aiko mana qur'ani red ba sai ta hanyar wasiɗa haka ne sai ya zabi fiyayyen halittansa annabi muhammadu sai ya aiko mana to wannan wanda ya aiko mana shi din nan ni ma in ina da wani sako wajen Allah shi zan baiwa ya kai wa Allah dole shine malamai suke cewa wa khairu rasulu ilallahi rasulullahi fiyayyen manzo in kana da sako in kana da wasika da zaka kai wa Allah to ka baiwa wanda Allah ya zabe shi ya turo shi wajenka to ka bashi sakon ka ga aiki da cikawa hmm. yanzu da Allah sarki zaki shugaban kasa ya aiko maka da PA nasa hmm. ya ce da Allah ga sako a gaya maka abu kaza kai kuma dama kana kana so ka ga shugaban kasar nan kayi kai baka samu sai ga PA ya zo ya kawo maka sako da Allah yanzu <laughs> ba sai ka mika sakon nan ga PA ba dole eh? yau aka ce PA da Allah eh wallahi dama ina so in ga shugaban kasa amma na gagara saboda haka gashi nan yadda ya aiko ka ka kawo musa ko to ni ma ga nawa sakon ka kai masa yanzu da Allah akwai wani jinkiri akan hanya to shi yasa shi kaga kaman kaga fiye kaga kaga shugaban kasa ma kenan kaga shugaban kasa ne to shi yasa shau ya ce to dukkan al'amura na na kai kuka zuwa ga Allah shugabana wa wasida ni amma wasida na kuma shi Allah shine ya umurni ba Allah ya ce ya fa lazina amanu wabtagu ilaihi wasila ku nemi sani Oh, jama'a ku hakuri zuwa gare ni in zaka tafi kar ka alaihi wasallam saboda haka wa wasit adil mahmudu babu lada'ibi shine kofan tosasawa manzala yana cewa ana qasimu wallahu mu'ti ni ne mai raba arziki arzikin Allah idan Allah ya bada arziki mana la in shabba anni bil amini mazaruhu fa mashhaduhu fil qalbi laysa sarifi la in shabba anni mazaruhu idan ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sananta gare ni yayi min wahala gashi nan ga kuɗi mai yawa gashi yana nesa in abun ya sananta gare ni anni ga bari na bil aminin maziyartan annabi muhammadu Sallallahu Alaihi sallam to fa mashhaduhu fil qalbi halarto annabi muhammadu kullum a zuciya na laisa bi sarifin ba abun juyawa bane halartar manzan Allah ni kullum ina tunanin manzan Allah sarki zaki nan ne mu Sheikh Ahmad Abul Fatai da yake fassara wannan gurin hmm. radiyallahu ta'ala anhu maulana shek Ahmad Abul Fatai da yake fassara diwani da ya zo wajen nan eh. yake cewa mutumin da yake Madina karshe ma yana yana ma a ce yana ma raudan yana zaune amma zuciyarsa yana wani duniya ko zuciyarsa yana kasuwa ko yana zuciyarsa yana tare da matansa ko zuciyarsa yana amma shi kuma gashi yana zaune a raudan manzon Allah ya sa manzon Allah gaba amma zuciyarsa baya tare da manzon Allah yace kai da kana America yanzu zuciyarka yana tare da annabi kafi kusa da manzon Allah <laughs> wato maganar zuciya ne ba ba maganar zuciya ne ai shi ya sa manzo Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba na'am eh ai shi ne ma'anan almar'u ma'a man ahabba saboda haka makiyinka ko yanzu a ce akwai makiyinka gashi nan kuna kana nebo da shi ga gidanka ga gidanka amma makiyinka ne da makiyinka yanzu wanda yake Nigeria wanne ka fi kusa da shi a'a wallahi na fi kusa da eh, masoyina ka fi kusa da masoyinka wanda yana Maiduguri amma wannan makiyi ne gashi kuna gida makwabci katanga ku to saboda haka abun so ne a zuciya ne shi yasa ya hana ka bacci shi yasa ya hana ka kwanciyar hankali kullum zuciyarka yana tare da annabi muhammadu shi ne to halarto manzo Allah a cikin zuciya na? to wannan ba za ta gagare ni ba ba za sananta a gare ni ba baiti mu na karshe habibu ilahil arshi qidman uhibbuhu Wa وأذكره يومي وأمسي وآنفي كاجي zancen yanzu yadda yake حبيب إله العرش wannan masoyi na annabi Muhammadu ka sani fa shi masoyi ne na ubangijin al'arshi to ga zancen inda yake yace to shi wannan mutum kidiman uhibbuhu ni tin tin tin tin a dama ni ina son annabi Muhammadu Tinki ne masoyi ne na'am ka ka ka fahimci wannan magana na sarki zaki Na'am. Yace kidiman uhibbuhu ni tun a dama ina son Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ka fahimta jango? Am sosai. Ah, Sheikh Ibrahim yana cewa innani qabla al-baraya. Hmm. Hubbuhu shughulul jinani. إنني قبل البرايا hubbuhu shugulul jinani kaji san <laughs> ka gane ba to yanzu kaga sunnan wato so ne wanda yake tun asali shai ibrahim ya ce ni an halicce ni ne da son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hmm. shi yasa a wani baiti ma a cikin bulitu bi hubbil mustafa hatimi ahmada abil kauni wal ahlaki fara'an wa mahatida shau yace atani hawahu qabla an a'rifal hawa ni fa son manzon Allah ya zo mun, kafin ma in san me so Allah ya samu son manzon Allah <laughs> Wata shayi ba an alice ni domin in so shi ba, an alice ni da son sa ne. Da son ka ne tun farko an halice ni da son annabi Muhammadu. Shi yasa ya gaya maka abal kalbu illa an ya kuna mutayyaman. Hmm. zuciyan ba za ta yadda bane wani wani annabi ya shiga ciki ba zai yiwu bane zuciyan tintini an halice na dai an halice ta ne dan ta so annabi Muhammadu to ba yadda za a yi son wani ya shiga shasa yace maka fa'asartu hubbal mustafa duna gairihi walau umma kulsumin walau kana maryama yace maka wa wallahi ma fil qalbi li gairihi fa gairu rasulullahi laysa li ta'ala ba ana magana ai shehu ibrahim ya koya maleji akwai akwai in annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa a koya wa yara son Allah da manzon su amma shi shi ya wuce wannan saboda shi an halice shi da son ne ba ai tintini <laughs> tintini mm. ba ga ta jubil to bi hubbil hashimi mm. ka gane ko ni tintini an halice ni ne da son manzon Allah dan in so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya kare mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sarki zaki na bari mu sake bantaro aiki <laughs> eh, mu tabbatar wa duniya ibu da taimiya dan hakika ne yana da akidan kowa Allah kowa Allah eh ibnu taimiya muna ji shi kaga wannan ai babban aiki ne Yawwa, to da farko dai Ibn Taymiya yaya matsayinsa akan ilimin hakika, yaya matsayinsa akan ilimin ba'in, Akwai da yawa daga cikinsu sarki zaki sun ce ba wani ilimi ilimi kwaya ɗaya ne, ba wani ilimin hakika, ba wani ilimin shari'a. Sun ce kawai ilimin shari'a ita ce ilimi kaɗai. Na'am. To ya matsayin magana su? ka san shi yasa jewa su ba su san cikin gidansu ba sun fito suna fafafafafafa da baki to shi yasa muke so mu dan koya musu aiki su dan koma gidan nan su dan duba me yake tafiya a cikin gidansu ka fahimci zancen shi yasa me matsayin ibnu taymiya a ilimin baɗin ibnu taymiya ya yarda da akwai wani malamin da shekaru kusan sha biyar ko sha bakwai da ya wuce yana karatu yana cewa karya ne ba ba, ilmul batin ilimi kawai ilimin shari'a ne nace ya fito mu zauna da shi kuma kawai nace tafsirin ibnu kasir zan dauko da shi daga nan ya gudu bai yadda mun zauna da shi ba to yanzu ga zancen wato dan ibnu taymiya na anti ba yana zuwa yana kirkiro magana a kansa bane yana da na wato dan anti ba yana kirkiro magana a kansa bane akwai wanda ya samo kenan a a shekara 700 ba Eh. da wajen hamsin tsakaninsu da ɗan anti sha za in kace mana shehu ibrahim ya ce abu kaza zaka ce a'a akwai wanda tsakaninsa da shehu ibrahim ya kai shekara ɗari bakwai ya faɗi magana idan ka ce mana shehu Tijani ya ce a'a darule eh. ka saya akwai wanda ya faɗi magana shekara ɗari biyar tsakaninsa da Tijani. tijjani. Hmm, ya kamata ka koma gida ka yi gyara kafin ka zo gidanmu to saboda haka a ji a dubi alfurkan بين أولياء الرحمن وأولياء ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج به إلى محمد فهذا كافر ملحد ka fahimci zancen nan duk mutumin da yana yana da'awa cewa cikin waliyai wanda manzancin annabi Muhammadu ya isa zuwa gare su hmm. amma shi yana da wani hanya eh bai ce bai bukatuwa ga annabi Muhammadu ya ce to wannan mutumin kafiri ne muna kan wannan duk mutumin ya ce wai shi waliyi ne eh. kuma yana da wani ɗarika Eh, amma ya ce shi ba ruwansa da annabi muhammadu wannan kafiri ne mulhidi hmm. in ji ibnu taimiya sannan kuma ya sake cewa wai za kala idan mutum ya ce ana muhtajun ni ina bukatuwa ila muhammadin fi ilmi zahiri dunal ilmi baɗin mutum ya ce maka shi hanyar annabi abin da iya kawai ya sani ilmin shari'a ilmin sallah ilimin azumi zaka aure wannan shine kawai zai bukatu zuwa ga annabi Muhammad ya ce ba ruwansa da ilmul batini eh, eh. ibnu taymiya ya ce to au fi ilmin shari'ati ko kuma yake maka shi kawai ilmin shari'a kawai yake ya sani yake bukatuwa duna ilmin haqiqati ba tare da ilmin hakika ba to fa sharrun min al-yahudi wan nasara wannan mutum ya fi yahudu da nasara sharri eh, eh duk mutumin da ya ce shi ilimin shari'a ne kawai yake yake zai yi amfani da shi ba zai yi amfani da ilimin batin ba ilimin hakika ba duk mutumin da zai yi amfani da ilimin zahiri ba ruwansa da ilimin batin duk wanda ya ce maka wanda ba shi da bukata da ilmin shari'a kawai ya bukatu da shi ba ruwansa da ilmin hakika yace to wannan ya fi yahudu da nasara sharri Allah raba mu da sharri yawa su to su su yahudu da nasara me suka ce allazina kalu wanda suka ce inna muhammadun rasulun ila ummiyina duna alul kitabi suka ce a'a sha nabi muhammadu shi manzo ne izuwa ga ammawa an fahimta ko ummiyin wanda ba wato kebantattu wanda yake a ce su wanda mutane ba su iya rubuta wanda suke suke a ce larabawa iya danginsa ne banda banda yahudawa banda alul kitab fa inna ulaika amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'd yace wayannan yahudawan sun yi imani da sashi sun ba su imana sun yi imani da wasu manzo suka ki imani da annabi muhammadu to shine shine kwatankwacin su cewa wanda ya ce ya, bukatu da ilimin shari'a kawai ba ruwansa da ilimin hakida hakika to kamar a Yahudu da Nasara ne suka ce annabi Muhammadu kawai larabawa ne kawai annabawan larabawa ne banda alul kita banda Yahudu da Nasara to yake masai su daidai ne in ji ibnu taimiya in ka ce baka yadda da ilmul hakika ba to kai da yahudu da nasara uwa ɗaya uba ɗaya kuke su ma sun yadda da wani sashi na addini sun ce ba su yadda da sashi na addini ba to saboda haka fakanu kuffaran bizalika sai suka kafirce da haka wa kazalika haka nan a hazal lazi yakulu wanda yake wanda wannan da yake cewa inna muhammadan sani cewa ne muhammadu bu isa bi ilmi zahiri duna ilmul batini wanda ya ce an aiko a nai muhammadu da ilmin zahiri ne ma'ana ilmin shari'a duna ilmul batini ba tare da ilmin baɗini ba amana bi ba'adin yayi imani da sashin ma ja'a bihi yayi imani da sashin abin da manzo Allah ya zo da shi wa kafara bi ba'di ma ja'a bihi ya kafirce wa sashin abinda annabi Muhammadu ya zo da shi saboda haka fofuwa kafirun wannan mutumin kafiri ne duk mutumin da yace ya yarda da ilimin shari'a bai yarda da ilimin baɗini ba ibnu taymiya yace kafiri ne na'am duk mutumin da ya yarda da ilimin shari'a ya ce bai yarda da ilimin hakika ba ya ce ibnu taymiya ya ce kafiri ne wa huwa kafirun wa huwa akbaru min ulaika ya ce kai ya fi ma yahudu da nasara kafirci ah to eh ya fi yahudu da nasara kafirci hmm. anna ilmul baɗin saboda ilmi na ne. allazi huwa ilmul imanul qulub ilmin baɗini wanda yake shine ilmin imani na zuciya wa ma'arifi hada saninta wa awali hada halayyanta huwa ilmu bi haqa'iqil imani shine ilmin haƙoƙin imani albaɗinati na ne, wa haza ashrafu min al-ilmi mujarradil a'malil islamiyya zahira wannan ilmi na hakika ita ce mafi ɗaukaka daga ilmul mujarradil ayyukan musulunci a ce sallah azumi zaka to ilmin hakika ya fi ilmin shari'a kima inji ibnu taymiya na'am to kaga yanzu a me takaman cewa shi ibnu taimi abinan ilmin shari'a bai tabbata ba to ibnu taimiya ya ce ma in baka yadda da wannan ilmin ba to gwara yahudu da nasara da kai hmm. to yanzu mun tabbatar ibnu taimiya ya yadda da ilmin hakika to sai mu je eh na'am sai mu je kuma inda ya tabbatar da mutum zai iya ya ce shi Allah mutum zai iya in ibnu taymiya ce mutum zai iya ya ce akwai halin da zai shiga na fana'i ya ce shi Allah ne ko yayi wa kansa tasbihi ko ya ce ga Allah a cikin alkebbansa <laughs> majmu'ul fatawa juzu'i na biyu وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الخلول أو اتحاد وقد حكى بعض من غلب عليه الحال ساشن ودندا hali suka rinjaye shi ma'ana mutum zai iya ya shiga hali na bana'i to wannan irin na mutanen waƙar ya ka'u hakika suna fadawa fi nau'in minal hululi cikin nau'in minar hulul in aka ce alhululu istilahi ne na na malaman tauhidi ma'ana alhulul a ce Allah yana saukowa au ittihadin ko kuma dunkulewa a ce duk halitta gaba ɗaya Allah ne a dunkule a zama ba komai ba kowa sai Allah a dunkule a zama ɗaya a dunkule shine al-ittihad yace to fa inna al-ittihada fihi haqqun wa batilun a dunkule a ce komai Allah ne yace to a cikin sa akwai na gaskiya eh eh wa batilun kuma akwai na karya kaga ai da yace a cikin su akwai na gaskiya a cikin su akwai na karya inji waye inji ibn taymiya a ce komai Allah din al ittihad a dunkule a zama komai daya ba wani ba komai ba kowa sai Allah duk halitta a hadu a zama guda akwai wanda ya da wannan akida wanda suka da wannan akida a zo ana zargin su dan ai ya zama renin wayo ya zama rainin wayo kuma wannan din fa abin da za ka sake cewa ya zama rainin wayo shine sama da shakara shakara sama da shakara shakara shakara ɗari bakwai sama da shakara ɗari bakwai na'am sama da shakara ɗari bakwai ne amma ibn taymiya shakara nawa eh kuma ba yin kari ba ba a inkari ba yanzu kai ka zo kana kana zagin su dan anti a ya kamata ka koma ka zagi shehin ka wanda ya zo shekara sama da ɗari bakwai. To, mu je gaba, shi ne, eh, lakin sai dai lamma warada alaihi ma gayyaba akuluhu lokacin da abin da ya juya hankalinsa ya fakar da zuciyarsa lamma warada a yayin da suka bujuro masa aw abnahu amma siwal mahabubihi ko ya kare a cikin wani abin son sa walam yakun zalika bi zambil minhu wannan fana'in da yayi ba laifi bane a tattare da shi ma'ana ba giya ya sha yayi yayi fana'in ba an bayyana to a'a shauki ne na Allah ya sa yayi fana'i yace shi ma Allah ne to ba shi da laifi amma in giya ne ya sha wiwi ya sha hankalinsa ya fita ya ce shi Allah ne ya ce to wannan munafiki ne kafiri ne ya fita yayi anan ne yayi laifi a hankalinka zaka ce kai Allah ne kuma ka yadda eh to a hankalinka amma kana maye amma kana maye wani wani abu ne ka sha na maye ya juya hankalinka ya ce to wannan kana da laifi amma baka, sha wani abu ba kayi fana'i ka ce kai Allah ne to ba baka da laifi ai akasarin haka ma zai zai kama hankali a ce mutum yayi to Eh, a'a yanzu shasa ya ce maka eh lam walam yakun zalika bi zambin min wannan abun bai zama zunubi a tare da shi ba ma'ana ba shi ne ya sha abin da ya juya hankalinsa ba a'a fana'i ne ya yayi hankalinsa ya juye ya ce to kana ma'azuran za a yi masa uzuri wannan mutumin za a ce to ba shi da laifi za a yi masa uzuri gaira mu'akibin ba za ba za a azabtar da shi ba ba za a kama shi da laifi ba alaihi ma dama gaira akilin muddin baya cikin hayyacinsa ya yi fana'i yace shi Allah ne to wannan ba za a yi masa laifi ba a za a yi masa uzuri fa innal kalama saboda shi alkalamin rubutu rufiya an ɗaukaka shi an ɗauke shi anil majnuni daga ma akan mahaukaci lokacin da ya yi fana'i yanzu shi ya zama mahaukaci ne saboda haka annabi kuma ya ce an dau an dau an dauki alkalamin rubutu akan mutane guda uku hatta yubika hatta ya dawo cikin hayyacinsa ka gane to saboda haka lokacin da mutum ya yi fana'i ya ce shi Allah ne ko ya ce komai Allah ne to ba shi da laifi wa in kana muhudiyan in kuma kuskure yayi fi zalika a cikin wannan din kana dakhilan fi qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhizna in nasina aw na. zai shiga karkashin wannan ayan da Allah ya ce rabbana la tuakhizna in nasina ya ubangiji mu kada ka kama mu da laifin da a cikin mantuwa muka yi au afana ko kuma idan a kuskure muka yi shi wakala har yanzu Allah yana cewa walaysa alaikum junahun fima ahfaqum bihi ba ku da laifi cikin abin da kuka yi kuskure to in ma a kuskure yayi to ba shi da laifi in kuma hankalinsa ne ya juye ya yi fana'i to nan ma ba shi da laifi saboda shi ya ce Allah ne wa haka za haka nan ne wa haza haka haka nan kama yuhuka anna rajulaini sai ya kawo kikayan wasu ya guda biyu ya kawo labari kama yuhuka kamar yadda aka bada labari anna rajulaini sani cewa wasu mutane guda biyu kana ahaduhuma yuhibbul ahad dayan su yana son dayan fa waqa al mahbubu fil yammi shi wanda ake son sa nan kawai ya salle ya fada a teku da ya fada wa teku sai shi wannan da yake son wannan mutumin soyayyan ya wuce kima kawai shi ma ya yi salle ya fada a cikin tekun ya bi wannan din. a'a sai wannan mutumin fakala ana waka'atu faman lazi auka aka ni ni na fadawa ni na ni na, na jefar da kaina na fadawa ni da kaina ne na fada cikin tekun kai kuma me ya fado da kai sai shi wannan mutumin fakala gibtu bika ni fa ka sani soyayyarka yayi nisa har na yi fana'i a cikinka na faku daga gare ka lokacin da ka faɗi cikin cekun nan ba kai ka faɗi ba ni ma kai ne saboda haka shi ne kawai ni ma naji kawai na faɗa ne saboda ba ni ba ne kai ne lokacin <laughs> ka ji wannan magana ba magana ba ka duba ba magana da su yan anti suke nan wai ya riga ya yi wannan ba ba son Allah bane ba wani ba san annabi bane ba son duniya ne kawai yana son sa ne haka mutumi har ya yi fana'i da mutumin nan ya fada wa cikin kogi kawai shi ya ji kamar shi ne ya fada kawai sai shi ma ya fado sai ce giftu bika anni aini na riga na koku gare na ne ni yanzu bani nan kai ne kawai yanzu ni bana nan eh? ni ma bana nan giftu bika anni kawai na koku ne ni din na zama kai kai ka zama ni wato irin fana'in da wani ke shiga kenan shi ka ce kaga wani ka ce mai tashi sallah ce a ah, ai wane yayi muna sallah wato irin wannan kenan irin wannan din ne ya ce a, ah, to ai ya zama kai wani ya zama ci to zama ka shi yayi maka sallah ka zauna kawai ya sha maka giya yayi maka komai ka gane ko to saboda haka ne da ya fada ruwa sai shi ma kawai yayi sallah ya fadi to ai a lokacin ba shi bane shi wannan masoyin ne wannan kuma wai ibnu jami'a ne ya kawo labarin nan an bai can ko fa zannantu annaka anni kawai lokacin da ka fadan na zaci kai din ni ne saboda na riga nayi fana'i a cikin ka wato inda shi Ibn taymiya ya musu wannan bayani ka kaf gaba da ashe bai kamata a zargi su dan saboda yayi bai kamata a zargi su dan anti ba ga inda su dan anti suka koyi abu hmm, hmm. ka fahimci zancen ko so saboda haka ah, fa hazi halun wannan halin ta atari kasiran min alil mahabbati tana bujurowa mutane jewa daga ma'abota soyayya hmm. wal iradati da nufi fi janibil haqqi a bangaren ubangiji wa bi gairihi wa bi gairi janibihi wannan ma'ana fana'in yana faruwa a bangaren ubangiji kuma yana faruwa a bangaren da ba ba ma ba na ma ubangiji ba yanzu kaga wannan labarin da ya bayar kaga ba bangaren Allah bane kawai wani ne yake son wani ordinary mutum ordinary mutum to ibnu tamiya sake maimaitawa wannan abin zai iya ya samu mutum a bangaren ubangiji zai iya ya samu mutum a bangaren dan adam an fahimci zancen ko wani sa kenan A ah, wa in kana fiha naqsun ko da yake akwai nakasa a cikinsa wa haba'un akwai kuma kuskure a cikinsa fa innahu yagibu shi wannan mutum yana fakuwa ne ma'ana zai yi fana'i ne bi mahabubihi ga abin son sa an hubbihi ga barin sonsa ma'ana a wannan lokacin zai yi fana'i ne a cikin abin da yake so shi ma ya manta da son kansa ma yanzu wannan mutumin ba halaka ne ba amma ya manta da shi ya manta da kansa kawai ya fada in ma wannan mutum mutuwa zai yi su mutu tare saboda haka wa an nafsihi ya shi yayi fana'i ma baya ganin kansa ma yayi fana'i a cikin abin da yake so saboda haka shi a wani lokacin karka ganci shi babu ba shi bane wani ne abin da yake so din ne aha hmm. wa bi mazkurihi daga barin abin ambatonsa an zikirihi da barin ambatonsa shine wani kalman da wani ya dauko mulhidi yake cewa shehu ibrahim yace azzakiru wal mazkuru wahi to shine idan mutum ibn tamiya yace idan mutum yayi fana'i sai ya manta da abin abin ambatonsa an zikirhi da barin ambatansa ma'ana yanzu in ma ya ambaci kansa daidai ne in ma ya ambaci abin da yake so din daidai ne ma'ana in ya ya ambaci Allah shi ne Allah din daidai ne in ma ya ambaci kansa daidai ne yanzu a wannan lokacin babu bambanci tsakanin zakirun da kuma wanda ake ambato din okay wannan shine la ilaha illa ana kenan ko la ilaha illa anta an fahimci can ko wa bi ma'arubihi an irbanihi da barin abun saninsa an irbanihi ga barin saninsa wa bi mashhudihi da barin abun sa an shuhudi ga barin halartarsa halattowansa wa bi mawjudihi daga barin abun samuwansa an wujudihi ga barin samuwansa gaba daya samuwansa ma zai manta bai san ma waye samuwansa ba shi bai san samuwansa Allahu akbar eh a lokacin da ya fada'i in ka neme shi ba za ka same shi ba Mm. saboda ya fako a cikin abin samuwansa to saboda haka sai ibn taymiya ya ce fala yashkuru na izin bil tamyizi wala bi wujudihi a wannan lokacin ba zai iya ya bambance abu ba ma'ana a yanzu muna tare ba zan iya gane kai sarki zaki ba <laughs> ɗana ma inda zai zama ba zan gane shi ba ba zan iya gane wannan moto ne ko mashin ba ba zan iya gane wannan saba ne ko kasa ba shine ma'anar tamyizi ba zan iya ya rarrabe abubuwa ba kai ba ma abubuwa ba wala bi wujudihi ba zai ba zai iya bambance samuwansa ba ma ni kam yanzu samun mene ina nan mutum ne ko kuma bana nan ba zai iya gane samuwarsa ba ma in yayi fanaki. Hmm. ana fahimtar karatun fakad ya fi hazihi halu to kaji an zo wajen ibn ah, sarki zaki ka dawo da hankalinka yanzu ga karatu a nan ne point din yake to idan mutum ya shiga wannan halin inji ibnu taymiya faqad yaqulu fi hadhihi hali a cikin wannan halin mutum zai ce anal haqqu ni Allah ne <laughs> idan mutum ya shiga wannan halin eh. ibn taymiya ya ce a cikin majmu'ul fatawa idan mutum ya zamanto ya yi fana'i ba zai iya yayi tamyizin wani ba zai iya rarrabe kuɗi da takarda ba ba zai iya rarrabe waya da karfe ba ba zai iya rarrabe matansa da ɗansa ba to a wannan lokacin mutum zai iya ya ce anal haku ni Allah ne shayi a wannan lokaci shekara da shi ba shedan ke ma mai shi hutu ba kunni ba na'am a wannan a yanzu to ce ibnu taymiya baya nan ya mutu kaga sa ne ya Ibn taymiya ibnu taymiya yana da zamu ta to ba za mu za mu ce masa wannan kam ba shedan bane yayi masa a wannan <clears throat> eh hutu ba kun ne yake mutum ce shi Allah bane ci to saboda haka wai mutum zai ya fanka zai iya cewa zai iya ya ce shi Allah au subhani kai ko kuma ya ce su ausu bahani ko kuma ya ce shi sarki ya tabbata a gare shi hmm. an fahimci zancen so yanzu ma'ana subhani zai iya cewa kansa kai yayi wa kansa tasbihi yace subhani subhani sarki ya tabbata a gare ni sarki ya tabbata a gare ni sarki ya tabbata a gare ni wai ya zama Allah kenan zai yi wa kansa tasbihi kuma da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya sarkaka da ya tafiyar da bawa sai yanzu Allah ne yake wa kansa tarihi subhana sabbaha lillahi ma fi sama to yanzu shi ya zama Allah zai yi wa yayi wa kansa tasbihi ba Allah zai yi wa tasbihi ba yace subhani subhani sarki ya tabbata a gare ni sarki ya tabbata a gare shi shi Allah ne yanzu shi Allah ne inji wa inji ibnu taymiya hmm. an bayyana zancen ko ashek au ma fil jubbati illa Allah babu ko ya ce maka ba wani abu a cikin na, sai Allah hmm. wannan fa duka wannan shekara ɗari bakwai da ya wuce fa wannan ibnu taymiya ya rubuto amma wai mutum ya zo ya raina wa mutum hankali ya zo ya ce wai 'yan tijjaniya suna da akidan komai Allah wai ana bauta wa shehu Ibrahim a'a su wayan akwai 'yan hakika kaza kaza kaza mu je gaba akwai karatu mai yawa shasa na ce maka karatu mu yi shi yau a gurguje to na masha Allah ka fahimci zancen ah, to yanzu yace to uh, idan mutum ya ah, idan mutum ya fado ya shiga cikin wannan halin fakad ya kulu fi hadhihi hali hakika zai fada a cikin wayannan halin ana haqqu ni Allah Au subhani ko sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illa Allah hu babu komai a alkebba na sai Allah wa nahu zalika da irin wayannan maganganun wa huwa sakranun yace wannan maye ne bi wajidil mahabbati saboda sananin kunan soyayya ne ya sa mutum zai iya ya ce shi Allah ne hmm. kuma ka abinda eh allazi huwa lazzatun kaji kaji ka sarki yace allazi huwa lazzatun wannan shine daɗi wa sururun da farin ciki lokacin da bawa ya yi fana'i zai iya ya ce shi Allah ne zai iya ya ce shi ya yi wa kansa tasbihi ya ce maka ba in kana neman Allah maka zo Allah yana cikin sa da irin wayannan zantuttukan ya ce to wannan ba wani abu bane sananin kunan soyayya ne ya sa ya faɗi haka saboda haka wannan lazzatu jin daɗi ne wa sururun kuma farin ciki ne to ya yi girman da zai iya sa Allah cikin shi ba shi yana cikin Allah ba ba ma ba ya sa ba ya sa shi cikin alkebba eh, ba eh, har ya sa shi cikin alkebba <laughs> har ya sa Allah a cikin alkebba hmm. to yanzu mu je majamu'ul fatawa juzu'i goma akwai maganganun da sun fi haka hmm. mutum zai iya ya sha giya zai iya ya yi zina duk wannan ba laifi ba ne Allahu akbar. Eh malam karatu akwai fa. Mutum zai iya ya sha. Shayi. Eh kamun ka shiga cikin nan. Akwai the mm. time in aka kai nan ga ina so in yi ma anti ya sunan shi na adalci. Mm. Akwai lokacin da na kira shi na ce dan anti an turo min hoto wasu mm. iranka sun sa iya gabansu. shi yasa muna son ka zo kai mana bayani ya haka ya faru me yasa kuke karantar da yara kuke koya musu shan giya mm. tambaye ni magana ɗaya shi jiki na ya sanyi yace mini sir mm. in ka kira ni ka ce mini in zo in yi program wallahi zan zo ba zan kiya maka ba amma mm. nan da ka bijiro mini ka ce ana shan giya to sarki zaki tsakaninka da Allah da annabi ni ɗan taba ganin na sha giya shi jiki shi ce ko ka taba ganin gani nan ina zaune kamar kan da ake cewa wai wane na karantar da wane je danne matan wanda sauransu shi zaki kun taba gani na ni dan anti ina danne matan wani hmm. wallahi kaga shi shi na to kaga shi dan anti bai rubuta cewa ka iya ka sha giya ko menene ba to amma ga hmm. guman da ake yi masa kwarai kuma magana ɗaya kalma ɗaya kawai ya min shi na wanke kaina to gashi nan nan ka ce ta Taymiya ya rubuta cewa za ka iya ka sha giya to kaga nan dan anti bai kamata a tugume shi ba kenan saboda bai rubuta ba bai rubuta ba kuma gashi ya kare kansa kaga ko da alma ko da almajiransa suna yi ka gane to shi ya ce bai yayi kaga yanzu sai ka bar shi da Allah wallahi abin da ya gaya mini kenan yawa sai ka bar shi da ka gane ko ai duk da mu ma din muna da mun ga wasu fotunan sa yana tare da mata da waye waye za gan shi duk wani nan an gani ka eh. gane ko to amma ka ga in akwai wanda zai iya ya bada shaidan cewa yana zina da matan wani kaga wannan an shiga wani abu ba wanda ba shi ba amma a zahiri din ai hmm. almajiran din ana ganin su da ma'abunan da giya din da sauransu wanda suna suna canjin matan juna da waye-waye nan duka an sha bada labari na'am na'am an bayan zancen ko amma kaga ba za ka iya ka tabbatar ba tun da baka gani ba gani ba haka ne ya wato amma kaga wannan shi ya dauki alkalami ya rubuta da hannunsa cewa eh. mutum zai iya ya bada wa irori ya yi zunubai za a ɗauke kai a kansa saboda baya cikin hayyacinsa zai iya ya bar wajibi ma'ana zai iya ya bar sallah ya bar azumi ya koya mu zo kan karatu a juzuyi na goma ibnu taymiya ya ce kala shaikul islam shaikul islam ibnu taymiya ya ce alfana'u abin da ake cewa fana'i ma'ana fana'i nan sarki zaki shine mutum ya kare wanto bayya gani bayya ji kamar fana'i nan malamai suna kwatanta shi kamar ruwa ne ka dauka ka sa shi fridge me zai zama freezer eh, eh, in ka dauki ruwa ka sa freezer me zai zama zai kankara zai zama zai zama kankara zai zama kankara to idan yayi kankara kamar awa daya biyu a rana me zai sake zama zai zama ruwan sanada yi ko eh zai zama ruwan sanada ko ba haka ba eh haka yawa yawa to saboda haka shine fana'i lokacin da ruwan aka shiga to yanzu ya je ya danskare ne briza shine yayi fana'i to in ka sake dawo da shi zai yi bakai ya zama ruwan sanada to shine fana'i mutum zai iya yi fana'i ya kare ka gane ko a ce ba shi to shine ma'anan fana'i to sai ya ce alfana'u allazi yujadu fi kalami Sufiya? wanda ake samun su a cikin zantuttukan sufaye yufassaru bi salasati umurin ana fassara shi da abubuwa guda uku kaga abin da zai baka mamaki din kaga tun zamanin su ibnu taymiya tun kafin ibnu taymiya a duniya akwai sufaye akwai sufaye na'am na'am saboda haka akwai sufaye saboda haka shine ibn taymiya yace alfana'u abin da ake cewa fana'u allazi yujadu fi kalami sufiya yufassaru bi salasati umurin ana fassara shi da al'amura guda uku ahaduhuma dayan su fana'ul qalbi fana'in zuciya an iradati masu yuwar rabbi daga barin nufin wani ubangiji wa tawakkulu alaihi dogoro da Allah wa ibadatuhu da ibadar Allah wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da haka fa haza haqqun sahihun wannan fana'i ce ta gaskiya sahihun kuma ingantaccen fana'i inji ibnu taymiya wa huwa mahadul ma tauhidi wannan shine ce sansan ma tauhidi in ma baka san wannan fana'in ba Eh, yace wa huwa mahadu tauhidi wannan shine sansan sarkakakken tauhidi shine sansan tauhidi wa ihlasi shine ihlasi sarkakakken tauhidi wa huwa eh wa huwa fil haqiqati wannan a cikin hakika ibadatul kalbi shi al haqiqan nan ibada ce ta zuciya ba sallah bane ba azumi bane ba zakka bane ba haji bane wannan ita lamarin fana'i baka'i to lamarin hakika ibada ce ta zuciya ba ibada ce ta gabobi ba hmm. an fahimci zancen ko watawakkuluhu ah, dogoro da shi wasu hu, da neman taimakonsa wata ta'alluhu da sananin bautansa wa ina batahu wata wajuhu ilallahi wa da hula sharika lahu da fuskantar ubangiji shi kadai <coughs> wanda ba shi da abokin tarayya wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da haka min al ma'arifi daga cikin sanayya wal ahwali da halayya walaysa li ahadin huruju an haza ba wanda zai fita daga wannan wa haza huwa qalbun salimun wannan shine zuciya kubutacciya Allahu akbar wannan shine zuciya kubutacciya in karatun da sun eh, littafin da page yake so yake bukata eh wannan a ah, me sunan shi a ah, Ah, majamul fatawa na ibnu ah, ibnu taymiya juz'i na goma shafi na ɗari uku da shafi na ɗari uku da ishirin da bakwai masha Allah to bawan Allah kaji na bismillah kaji ko sai aha sai shaul islam ya sake cewa allazi qala allah fihi wanda allah subhanahu wataala yana faɗa illa man atallaha bi qalbin salim to shi fana'in nan shine wanda allah yake cewa illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zakewa allah da zuciya kubutacciya to shi ilmun hakikan nan to shine ilmun zuciya shine kubutar zuciya wa huwa salamatul kalbi shine kubutar zuciya anil itiqadatil fasidati daga itiqad na batattu ba na daga akidoji batattu wal iradatil fasidati da nufi nufi batattu wa ma yatuba zalika da abin da yake fiye da wannan wannan shine ainihin sansan tauhidi to to a irin wannan fana'in ne idan ya gangara wannan yanzu yana cikin a ah, bayani ne na fana'i fana'in ya raba shi kashi uku na gaya maka yanzu wannan a cikin fana'i na farkon ne to idan ya zo na fana'i na ciki to idan mutum ya zo ya yi fana'i ya kare a cikin Allah wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'i ne kada ya kulu mutum kaji yana cewa anal haqqu maganar da aka yi a juzu'i na biyu shine aka sake dawo da shi a juzu'i goma dan ka gane wannan akidarsa ce tabbatacce fil azal ya maimaita maganganu na a gurare da dama a wasu littafi ma ba majamul fatawa ba ma irin su al'ubujiya ya faɗa ya rubuta da hannunsa ya ce wa hazal fana'i a cikin wannan fana'in ne kar ya kulu sai ka ji mutum yana cewa anal hakku ni ne Allah au subhani ko sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illa Allah ko mutum ya ce babu komai a alkebba na sai Allah in kana neman Allah na kar ka je arshi ka zo yana cikin alkebba na inji ibnu taymiya mutum zai iya ya ce haka daidai ne to kai da kace Allah yana zaune a arshi to ga wani yace Allah ma a cikin alkebban sa yake inji ibnu taymiya dan tamiya arami wanda baya laifi eh izafaniya idan yayi fana'i a cikin Allah to zai iya yace shi Allah ne zai iya yi wa kansa tasbihi zai iya yace Allah yana cikin alkabbana eh, ba wani abu a cikin alkebba na sai Allah Izafaniya idan yayi fana'i bi mashhudihi da abin halartowansa an shuhudihi ga barin halartowansa wa bi maujudihi daga daga daga abin samuwansa an wujudihi ga barin samuwansa wa bi maskurihi ga barin abin ambatonsa an zikihi ga barin ambatonsa ma'ana yayi fana'i babu bambanci tsakanin mai afshi shi da mai ambaton babu bambanci tsakanin wanda ya samar da shi da samuwansa babu bambanci tsakanin abin ambatonsa da Zikirisa, wa bi ma'arubihi barin da, daga daga abin sanayyarsa an irfanihi ga barin saninsa kama ya hakuna kamar yadda ake hakaitowa annan rajulan wani mutum kana mustagrikan fil mahabbatil ahad ya riga ya dulme a cikin soyayyan wani fa waqa al mahbubu fil yammi sai shi wannan wanda ake so ya fada wa cikin koki fa kal ahad nafsahu shi wannan wanda yake so wannan mutumin shi ma kawai ya jefa kansa cikin kokin halbahu a bayansa kala ya ce mallazi auka haka me bawan Allah ya fa ya jefa ka cikin kogi halfi a bayana da na fada na ga kai ma ka fada me yasa ka fado fa kala sai ya ce gibtu bika na faku ne ga gare ka anni ga samuwana ni yanzu ba, ni ba samun me bane ni bana ne yanzu na riga na faku na shiga cikin ka na zama kai kai ka zama ni saboda haka shasa kawai da ka fadiya yanzu trailer in ya fado kogi bayan zai zai saya ne ba baya da kan trailer da bayan ba duk daya ne? to saboda haka da ya fada a kogi to sai naji bangare na ne ya fada sai aka sha sa ni ma na biyo ka ba wai ni ne na jefa kaina ba hmm. yawa ka fahimta ko fazannan tu sai nazata lokacin da ka fada ruwan nan annaka kai din annini ne lokacin da ka fada ruwan nan kawai sai nazaci kai ni ne wa fi misli hazal makami a cikin wayan nan a cikin irin wannan makamin ne eh kaga kaji ashe makami ne ma ake kaiwa ka gane cewa ka fadan to makami ne to a irin wannan masayi din ya kau sukuru sai gudu ce sai zai abin nan maye zai fadowa mutum allazi yuskitul tamyiza wanda rarrabewa zai sauka daga kansa ba zai iya ya rarrabe komai ba ba zai iya ya gane fari da baki ba ba zai iya ya gane matansa da gaba daya rarrabewa zai fadi daga garinsa ma wujudil halawatil imani tare da samun ɗanɗanon imani lokacin da mutum ya shiga wannan halin da zai iya ce shi Allah ne to ya samu ɗanɗano ne zaki na imani hmm. ya samu zakin imani kama ya hasulu bisukuri hamri. kamar yadda yake faruwa idan mutum ya sha giya ah. eh, idan mutum ya sha giya ba za ka ji ba kamar duk duniya nan ba mai arziki irinsa ah. yana jin daɗi ko ba haka ba ka gane ko yawwa hankalinsa a kwance zai ce maka ma shine shugaban kasa ya riga ya sha giya ko ba haka ba to shi ma wanda ya yi fana'in nan a wannan lokacin ya samu zaki na na na na na imani saboda haka zai iya yace shi Allah ne zai iya yace Allah yana yana jikin rigansa wasu kuri asheki suwori da kuma maye mai son fotuna wa kazalika haka nan kad yasulu fana'u bi hali haufin aw raja'in wannan fana'in nan haka yana tabbata a halin tsoro idan mutum ya shiga tsoro ma fana'i yana zuwa masa aw raja'in ko kuma wajen kauna to shi ma nan fana'i zai iya ya same shi an fahimci zancen ma'ana ko mutum tsoro ya kama shi zai iya yayi fana'i abinda inda lokacin hayyacinsa ne ba zai iya yayi ba zai same shi yanzu misali idan wuta ya tashi a gidan mutum ba za gani ba mace in akwai ɗanta a ciki zai ya gudu ya shiga duk da wutan ko su mutu tare ba ruwansa to wannan lokacin fana'i ta inda tana cikin hayyacinta ayin ta ga wuta gudu za ta yi hmm. to saboda haka aura ja'in ko kuma wajen kauna kama ya asulu bi halin hubbi kamar yana yana tabbatuwa a halin soyayya fayagibul kalbu sai zuciya ta faku an shuhudi ba'dil haqa'iqi daga halartar sashin haqa'iqi ma'ana haqa'iq mana a lokacin ba zai iya ya gane wannan waya ba ba zai iya ya gane wannan matarsa ba ba zai iya ya gane rana ko dare ake ciki ba saboda haka ba zai iya sanin komai ba idan zuciyarsa ta faku ga masoyinsa wa yasduru minhu sai ka ji qawlun aw amalun min umuri sukara sai kaga al'amura sun bujuro masa na zantuttuka ko na aiki min jinsil umuri sukara daga jinsin al'amura masu maye idan mutum ya shiga fana'i sai ka ga yana yin abin da me wanda ya sha giya yana yi idan mutum ya yi fana'i sai gani ya abin da idan mutum yana cikin hayyacinsa ba zai yi ba to ya bujuro masa sai ka ji yana yi wahiya shafahat shine a larabcin a istilahi na sufaye irin wannan ana ce masa shafahat ka gane ko ma'ana shafahat zancen da idan kana cikin hayyacinka ba za ka faɗa ba shafahat abinda in kana cikin hayyacinka ba za ka aikata shi ba shi ake cewa sufaye suke cewa shafahat to shi yasa a wannan lokacin sai gani idan mutum ya shiga irin wannan halin to shine ake cewa wakiya shafahatu ba'dil mashayihi shine shafahat na sashin ne sai gani wani shehi ya faɗi wani magana to a wannan lokacin yana cikin wani hali ne inji waye inji ibnu taybiya to kamar me suke cewa sai ya kawo misali yace ka kauli ba'dihim kamar faɗin sashin su ansibu haimati eh ansibu haimati ala jahannama wa nahwi zalika min al aqwali wal a'mali al mukhalifati lishar'i sai kaji ji mutum ya ce na kafa haima na ma'ana tenti na ma'ana rumfa na a cikin jahannamu in mutum ya shiga haima eh ni fa na je na kafa rumfa na a cikin jahannamu to sai gani mutum wannan shine ce shafaha din sai mutum ka gani ya faɗi irin wannan maganganun wa gairu zalika da wayan da wasu wayannan din hmm? wa nahwi zalika da wasu irin wayannan zantuttukan minal akwali daga irin wayannan zantuttukan wal amali da ayyuka gairu ma'asumin hmm? ah, wal amalin muhalifati li shar'i yawa sai yace ka kauli adihim kamar fadin sashin su an sibu haimati ala jahannama zan kafa rumfana a cikin jahannama wa nawi zalika min al aqwali wal amali da wasu irin wayannan zantuttukan da ayyuka al mukhalifati li shar'i wanda ya saba wa shari'a sai ka gani zantuttukan da ya saba wa shari'a suna fita a bakinsa sai gani ayyukan da ya saba wa shari'a yana aikatawa wa kar sahibu ha gairu ma'sumin to amma fa wanda yayi wannan din ba bai yi laifi ba to wanda ka gane ko wanda zai wanda zantuttukan da ya saba wa shari'a zai fita a bakinsa zai aikata abin da ya saba wa shari'a hmm. in ya shiga wannan halin amma gairu ma'asumin amma sahibu ha gairu ma'asumin wanda ya fada cikin wannan halin wanda ya fada yace ba mai laifi bane inji ibnu taymiya An fahimta can? Sai mu je karatu. Wa in lam yakun fa yashbihu babu amra hufara aduwi wa man yu'inu kafiran aw zaliman wa yaz'amu annahu maghlubun alayhi wa ala haula'i anna ahadahum idza zala aqluhu bi sababi ghairi muharramin fala junaha alayhim fi ma yasdur anhum min al aqwali wal afali al muharramati bi hilabi ma idza kana sabab zawali al wal galabati amran muharraman saboda haka ya ce wannan kamar al'amari ne na masu gadin makiya eh masu kamar masu gadin fursunoni ko kuma masu taimakon kafirai ko azzalimai a cikin wani hali wa yaz'amu annahu maghlubun yana takaman cewa shi an rinjaye shi wa yakumu ala haula'i ana hukunta ana hukunci akan wayannan mutanen da suka shiga hali suka faɗi zantutukan da ya saba wa shari'a ko suka aikata ya abin da ya saba wa shari'a to wa ya hakuma ala haula'i ana hukunci akan wayannan anna ahaduhum idan ɗayansu iza zala aqluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababi gairi mahrumin muharramin da sababi wanda ba haramtacce ba ba giya ya sha ba ba ya sha ba wiwi ya sha ba ba kogen ya sha ba a'a fana'i ne ya shiga hankalinsa ya juye to fala junaha alaihim duk abin da suka aikata a cikin wannan fana'in ko giya suka sha ba su yi laifi ba ko matan mutum suka taka ba su yi laifi ba ko sallah suka bari ba su yi laifi ba ko matan mutum suka taka ba su yi laifi ba a ah, to ai baka ji abu na gaba fala junaha alaihim ba su da laifi fima eh fima yasduru anhum min al aqwali wal afali ai ba in ma baka gane ba a gaba zai fito maka da maganan karara to hmm. ka fahimci zan ko fala juraha alaihim babu laifi a tare da su Fima yasduru anhum abinda zai zai gangaro musu min al aqwali na zantuttuka wanda ya saba a shari'a da za su faɗa wal afali al muharramati kaji ba wal afali al muharram da ayyuka haramtattu da za su yi da zantuttuka haramtattu da za su yi ka gane ko fala juna alayhim ba su da ba su da laifi khilafin sabanin ma iza kana sababu zawali akli wal galabati amran muharraman amma sabanin abinda ya juya hankalin shi din da dalilin hmm, ma iza kana sababu zawali akli wal galabati amran muharraman abinda ya gusar da hankalinsa ne in ta hanyar haramun ne ma'ana in giya ya sha in koken ya sha in gulda ya sha in sita ya sha hankalinsa ya kau ya je ya faɗi abin da ba daidai ba ko ya je ya sha zina ko ya yi zina ko wani abu to wannan shi akwai zunubi amma in ba giya ya sha ba in ba koken ya sha ba ya fana'i ne ya shiga ya je aikata haramtattun abubuwa wanda Allah ya haramta su in ya aikata to fala junaha alaihim ba su da laifi in ji ibn taymiyal harra'i a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na 327 juz'i na goma shafi na 20 ko da bakwai 300 uku da an fahimta ko to Wahaza, wannan zantuttuka kama kulna fi uqala'il majanina kamar yadda muka faɗa a cikin masu hankalin mahaukata su wayannan a yan fana'i yan hakikan su mahaukata ne amma masu hankali hmm. kama kulna kamar yadda muka faɗa uqala uqala'il majanin wayannan masu hankalin mahaukata wal mulakhina allazina sara zalika lahum makaman wannan ya kasance shine makamin su in sun yi fana'i su za su iya su komai in suka yi fana'i za su iya su bar komai za su iya su aikata komai za su iya su yace wannan matsayin su ne su wayannan kamar mahaukatan masu hankali ne Hmm. makamin da'ima suna da makami na na dindindin a wajen Allah su wayannan Kamar annahu ya aridu li haula fi ba'dil awqati kamar yadda yake bujurowa wayannan mutane a sashin wasu lokuta <coughs> lokuta <coughs> za su iya su yi duk abin da suka kamanta kama kala ba'dul ulama'i kamar yadda sashin malamai suka fada suka fada zalika fi manzala akuluhu duk mutumin da to an zo wajen ibn taymiya yanzu zai fito da karatun karara duk in baka gane kwatance kwatancen ba yanzu zai fito da karatun karara dan ka gane ga dan anci na farko shekara 700 da ya wuce ka fahimci zancen ko kamar kana ba'dul ulama'i kamar yadda sashi malamai suka faɗa zalika wannan zancen fi man zala akluhu wanda hankalinsa ya gushe yayi fana'i hatta taraka shay'an min alwajibati hatta ya bar wani abu a cikin wajibabbu me wajibabbu sallah azumi zakka hajji ba su ne wajibabbu ba hatta taraka shay'an hatta ya yi fana'i ya bar sallah ya yi fana'i ya bar azumi ya yi fana'i ya bar duk wayan wajibabbun ka gane ko in kana zawalu in kana zawaluhu idan ya kasance gushewar hankalinsa din bi sababi gairi muharramin ba sababin haramtacce ba ne ba giya ya sha ba ba koken ya sha ba misli igma'in kamar kwatankwacin mutumin da ya yi suma bi maradin saboda rashin lafiya au uskiya mukurahan ko aka shayar da shi giya da karfi mutumin da yayi yayi ya, suma saboda cuta saboda rashin lafiya kaga wannan in ya bar sallah bashi da laifi in ya bar azumi bashi da laifi ka fahimta ko yace to kwatankwacin su ne matsayin su daya da wanda suka yi fana'i ko kuma wanda aka kama shi da karfin tuwo aka aka shayar da shi giya bayan ya sha giya ya bugu ya je ya bar sallah ko ya bar azumi kaga shi ma Allah ba zai karba kama shi da laifi ba hmm. to yace kwatankwacin wanda yayi yi fana'i ya bar sallah ya bar azumi ya bar zakka shi ma ba shi da laifin komai inji ibnu taymiyal harra'i hmm. an fahimta fala isma alaihi kaji au uskiya mukrahan shay'an yuzilu aklahu aka danne shi aka sa masa giya ko kuma su ma yayi to fala isma alaihi ba shi da laifi in ji ibnu taymiya ko ya bar sallah ko ya bar azumi in dai fana'i yayi to ba shi da laifi wa in zala amma to kaji yanzu wa in zala idan hankalinsa ya gushe ne bi shurbil khamri giya ya sha kaga yanzu ya fito maka da karatun fili ka gane mm-hmm. eh shasa tun da su nake bada misali kaga ba ni nake bada misali ba shi ya faɗa ba to yanzu ya fito da bakinsa ya faɗa wa in zala idan hankalinsa ya gushe bi shurbil hamri da shan giya wa na zalika da wasu kasa abin da yake juya hankali ai suna nan da yawa akwai gulda akwai koken akwai wiwi ko ba haka ba shine ma'ana wa nahwi zalika da wayansu irin abubuwa na maye masu gusar da a hankali min al ahwali daga cikin halayi halayya al muharramati haramtattu asima bi tarkil wajibi to anan zai yi laifi daga barin wajibi in giya ya sha ya bar wajibi to yayi laifi in giya ya sha ya bar sallah yayi laifi in giya ya sha ya bar azumi yayi laifi amma in fana'i ne yayi ya bar sallah to ba shi da laifi in suma yayi ya bar sallah ba shi da laifi idan aka danna shi da karfin tuwo aka ba shi giya ya sha hankalinsa ya fita ya bar sallah ba shi da laifi amma idan mutum ya je ya sha giya ko sholishon ko koken ko wani a duk abin da zai juya hankalinsa ya bar sallah ya bar abubuwa wajibabbu to yana da laifi wannan asima bitarkil wajibi wa kazalika amru fi fi fi'lil muharramati haka nan idan mutum ya yi fana'i ya je ya aikata haramtattun abubuwa ya je ya sha giya ko ya danna matan wani ko ya yi duk abin ko ya kashe mutum duk abin da ya yi a cikin wannan fana'in shi ma ba shi da laifi an fahimci zancen to sai ibnu taymiya ya sake cewa a wa kama annahu la junaha alaihim kamar yadda muka faɗa cewa wanda yayi fana'i ya bar sallah wanda yayi fana'i ya bar azumi wanda yayi fana'i ya sha giya wanda yayi fana'i ya yi zina muka ce ba su da laifi to fala ya juzu al-iktida'u bihim kai da baka yi fana'i ba ka fahimci can ko to haramun ne ka yi koyi da wanda ya yi fana'i ya yi zina ya sha giya don kai kana cikin hayyacinka ana fahimtar karatu? na'am shek yawa wanda shi ba fana'i ya yi ba karka ce ma'ana abu na ibnu taymiya ke sa dan yanzu ka ga wani yayi fana'i ya je ya sha giya ko ya ya taba mata ka ce kai da baka yi fana'i ba kai ma zaka je ka aikata irin wannan shi yasa ibnu taymiya yace to fala ya juzu bai inganta ba al-iktida'u bihim mutum yayi koyi da shi wala hamdu kalamihim ko kuma ɗaukan zancen su wa fi'alihim da ayyukan su ala sihhati a bisa inganci bal hum fi hasajin wayannan wasu ke bantattun mutane ne misul gafilin kwatankwacin wanda ya rafkana wa majununin ko kuma mahaukaci fi takalufi a cikin takallufi na zahirati na shari'a hmm. wayannan Eh, kamar mutumin da bai kai shari'a bai hau kansa ba shine takalifi zahiri wanda shari'a bai kai kansa ba in yayi zina akwai akwai yana da laifi in ya sha giya yana da laifi kaga shari'a ma shi bai hau kansa ba balle a rubuta man to kwatankwacin wanda yayi fana'i bu yayi fana'i yayi wannan din to kwatankwacin wanda ya manta abu ne kwatankwacin mahaukaci ne kwatankwacin wanda shari'a bai hau kansa bane wakala fihim a wani ya faɗa a cikinsu ba'adul ulama'i sashin malamai ya faɗi a kansu ha'ula'i wayannan mutane wanda suka yi fana'i suka bar sallah suka bar azumi ko suka yi haramtaccen abu qaumun wasu jama'a ne atahumullahu ukulan Allah ya ba su hankula wa ahwalan da wasu halayya fasalaba ukulakum sai aka yi salbun hankalinsu wa taraka ahwaluhum sai aka bar halayyarsu wa askata ma farada sai ya faɗi abinda aka faralta musu din sai ya faɗi a kansu bima salaba saboda abinda aka cire a tare da su wannan gurin akwai muhimmanci sosai mutane su fahimta wasu malamai inji ibnu taymiya wa kala fihim ba'dhu wasu malamai sun yi magana akan wayannan masu fana'in ha'ula wayannan mutanen fa qaumun wasu jama'a ne aqahumullahu uqulan Allah ya ba su hankula ya ba su halayya amma da ya ba su halayya fasalaba ukulakum a lokacin da suka shiga halin Allah ya zare hankalinsu wa taraka ahwal amma sai aka bar halayyan amma hankalinsu ya riga ya gushe amma halin sai aka bar su wasa kafa ma farada to sai duk abin da aka faralta musu na sallah na azumi na zaka na aikin hajji sai ta fadi a kansu in ji ibn ta yace wasu malamai ne suka faɗi haka ya karfafa zancen da haka wali haza ka ji wannan zancen wali haza saboda haka ne ittafaqal arifuna arifan duk duniya sun yi ittifaki ala anna halal baka'i sani cewa hali na baka'i afdalu min zalika halin baka'i yafi halin fana'i eh. wannan arifai duk sun tabbatar da haka Sha sa ake so idan ka yi fana'i to ka dawo ka sake baka'i ka tafi. To saboda haka arifai duk sun tabbatar da ce ittifaka an yi ittifaki arifai sun ce to halin baka'i ya fi halin fana'i min zalika wa huwa shuhudul haqa'iqi shine halartar haƙoƙi bi ishadil haqqi da halartar Allah kama kala Allah ta'ala fi ma rawa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yanzu yana so ya tabbatar maka shi wannan ma'arifa da fana'i yana nan sai ya kawo hadisin manzon Allah ana fahimtar zancen Eh, shayi mun samu a awa ɗaya da minti goma sha biyar kenan. To yanzu mu ma karatun ma ya zo karshe. To masha Allah. Ya ce to an ruwaito hadisi daga manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah ya ce wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأوقينه ولا إن استعاذني لأؤيذنه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وفي رواية وبي ينطق وبي يأكل wannan hadisi ne hadisul kudusi manzo Allah ya ce wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili bawa na bai gushe ba yana kusanta da na filfilu yana yawan sallah yana yana yana yawan auradai yana yawan na filfilu hatta uhibbahu hatta in so shi inji Allah fa iza ahabbtuhu idan na so wannan bawan nawa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zan zamo jinsa Allah ya ce ni zan zamo jinsa allazi yasma'u bihi wanda yake ji da shi wa basarahu zan zama ganinsa allazi yubsiru bihi wanda yake gani da shi wa yadahu alladhi yaqishu biha zan zamanto hannunsa wanda yake taba abu da shi wa rijla kullati yamshi biha zan zama kafafuwansa wanda yake tafiya da shi wala in sa'alani idan ya roke ni la udiyannahu zan bashi duk abin da ya roke ni wala in ista'azani idan ya nemi sari da ni la uizannahu zan kiyaye shi suka ka ji wani abin da ya faɗa a nan to shi wannan bawan nawa in ya zama haka fa bi yasma'u da ni yake ji in ji Allah fa bi da ni yake ji wa bi yubsiru da ni yake gani wa bi yabdishu da ni yake danka wa bi yamshi da ni yake tafiya wa bi yamiku da ni yake zance wa bi akilu da ni yake hankalta mm. kaji wannan hadisi da ni yake gani da ni yake ji da ni yake tabawa da ni yake tafiya da ni yake magana da ni yake hankalta hmm. to sai ibn taymiya kara wani magana akai fa iza sami'a bil haqqi in dai ya ji daga Allah wa ra'abihi ya ga daga Allah sai ibn taymiya ya ce kai samiya amra ala ma huwa alaihi wallahi zai ji al'amari a yadda yake kaji ko wa shahidal hakka yace zai ga Allah alama huwa alaihi a yadda yake wa ammatu ma duhu fi kutubin asihahi Sufiya, misal hal to wannan mun zo karshen kenan ta na karshe ta addina karshe wannan hadisi din eh على حضرة الأمر وسيتكنا Zakara ذكر النبي Sallallahu alaihi wa Sallam. Hakika annabi محمد صلى الله عليه وسلم يز أمبتي ونا kashi biyu fi hadisi allazi rawahu bukhari fi sahihihi a cikin hadisin da imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihinsa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala yaqulu allah من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أعضاء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yaftishu wa bi yamshi wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'azani la uizannahu wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min yakrahu al mauta wa akrahu musa'atahu an fahimci zancen? to mun zo karshe nan kuma ta addini zan yi lawan turayom lawan turayom ya ce akwai hadisin da a cikin a cikin al'ukudu durriya eh. ya ce alhadisu allazi la ya arifuhu ibnu taymiya falaisa bi hadisin duk hadisin da ibnu taymiya bai san shi ba in ji ibnu abdulhaji a cikin al'ukudu duriya duk hadisin da ibnu taymiya bai san shi ba yace laysa biya yace wannan ba hadisi bane eh eh duk hadisin duniya ibnu taymiya ya san da shi saboda haka wai hadisi ne aka dauka aka kawo ibnu taymiya aka ce ibnu taymiya bai san da wannan hadisin ba to ko aje shi a gefe ba hadisi bane zancen wani kato ne <laughs> mutane na sun raina mutane hankali ba wai ibnu taymiya fa duk hadisin duniya fa hmm. kadiba duk duk irin kusanci da sayyidina abubakar yake da manzon Allah fa hadisan da ya ruwaito fa hadisan da ya sani tare da manzon Allah fa bai taka kara ya karya ba ba sosai nashi daban na Abu Hurairah daban Abu Hurairah kam ai shine number 1 eh, eh na nufi wannan ai ka dauko kololuwa ne shi nashi gaba daya ma ana magana bai wuce 20 da wani abu zuwa 30 ba hadisan da sayyidina abubakar aka ci a yaro waita ba su da yawa aso abu huraira kam ai sune number one irin su ibnu umara irin su ibnu abdullah irin su nana aisha ai sune number one one na su suna kololuwa ne ka dauko amma yanzu ibnu taymiya yana cewa duk haji aka ce duk hadisin da ibnu taymiya bai sani ba falaysa bi hadisin to yanzu ni ma ga ta'addina ibnu taymiya ya ce wannan hadisin yaqulu allah man adali waliyan fakad barazani bil maharabi wannan hadisin yace bukhari ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa ni kuma dan almajiri dan karami wannan hadisin ni ban ganshi a cikin sahihul buhari ba a kai bincike babu a'udhu billahi minash shaitani babu lafazin wa bi yamshi wa bi yasma'u wa bi yubshiru wa bi yaqishu lafazin imam buhari bai fito da wayan nan ba to wato a nemo maka da aka samu wannan hadisi kina a nemo mun a cikin buha a nemo mun shi a cikin sahihul buhari Ok, a cikin sahihul buhari da ya wa bi kaza ina to shi wannan shi nake so a kawo mun a cikin buhari a cikin buhari dan cewa yayi a cikin sahihul buhari wannan hadisin suke wannan yace wannan hadisin yake gashi nan yace fil hadisi allazi rawahu bukhari fi sahihihi an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi din yana nan ka gane ko fa iza ababtuhu kuntu sam'a kulli zi yasma'u bihi wa basara kulli zi yubsiru bihi wa yada kulli zi yabtishu biha wa rijla kulli zi yamshi biha to wannan hadisin zuwa nan akwai a cikin sahihul bukhari magana fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu ni ban ganshi ba cikin sahihul bukhari a nemo mun shi a cikin ka san kwanakin baya akwai wani dan raini waye yana cewa she Ibrahim ya ce hadisi nan ya ce kuntuhu aka ce a zo a nemi hadisin kuntuhu yake wani abu ana dauka ne a yi maka gundarin sa to yanzu ni ma na yi ta'addi a ina wannan hadisin yake a cikin sahihul buhari wannan shine ta'addi na kace to maganar mu yanzu karatu ya kare masha Allah maganar muke aikin zai iya bar sallah mutum ne da laifi ga shi kun tamiya shekara ɗari bakwai hmm. da yan kai da suka wuce ya faɗi wannan magana hmm. karatu ya kare Masha Allah. Mun tabbatar Ibn Taymiya dan hakika ne ko ba mu tabbatar ba? Wannan tabbatar. <laughs> Yawa duk abin da shan ya Yawa. Kuma mu na wancan satin fa yana nan shi ma ko ba a gure yake. To, Ah, alhamdulillah shai bashi mu cewa ya ga Allah shi ma yana nan na'am masha Allah jama'a shai wai wannan tahaddi wancan sati yana nan inda shan ibn ya ga Allah sa'annan wannan karatu da shek ya karanto yanzu kowa ya tabbatar ba kitabun ra'asi bane a littafi ne wanda ya sunan shi nan e, majhul fatawa wanda shi ya karanta amma saboda yanayin lokaci lokacin mu ya hararo sosai za mu ba wa mutane uku dama don Allah uku don Allah ba za mu wuce uku ba insha Allah sabon sati she mu ba ku dama sosai wa alaikum salam kola ya sunan ka daga ki kira sunana Abubakar Sirin Bai Maulana Shek Sarki Zaki ah Shek Sirin Bai kana tare da Maulana Shek a ah, ah, Ibrahim ala eh, Shek Ali Abdulrahman aka wannan layi Imamul Faidati yana jin kai da Hausawa Allah ya ƙara mashehi tsawon kwana masu albarka. Amin ya rabi. Amin ya rabi. Ina ba shi yakuri na baban kira ba zan kira yau insha Allah. Insha Allah, insha Allah, insha Allah. Insha Allah wato sarki da a nan wajen abin da nake so in ce. Eh. Wato duk karatun da malam yayi idan mutum ya ji a ransa kitabun ra'asi ne an bashi littafi an bashi juzi'i. Da ko <laughs> ai yasa na maimaita musu wannan ba kitabun rashi bane inda yi na'am a social media ba na'am wannan kenan hmm. sannan yanzu tsaki zaki an gama cewa annabi bai ga Allah ba to shi ne muhim ba an gama abubuwa daga tatan an gama maganganu kala kala eh. yanzu yau gashi wani ya kalle ya ce wai a cikin alkibban sama Allah ci. kaga yanzu ba babatin ba babatin da ake ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba wannan ba mai iraji wannan ba mai iraji ba ne ma ba mai iraji ba a gida na ma cikin mm, fi jubbati lillah <laughs> na'am ولم شيء بلا يشيب بلا شيء إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنسب له ما amma amma amma bawa Allah maganan ka gaskiya ne maganan shehi na wancan sati ya kamata a dawo da shi saboda da wani ne yazo ce Shehu Ibrahim ko Shehu Tijani ya ce ya ga Allah kaga da ga Facebook na hihu hihu amma na shehi yayin shiru eh na'am yaushe da ya ce eh, sakirtu bi hamrin min widari ka sa'idi hmm. na sha giya na soyayyanka annabi hmm. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ga ba a kawo min widari ka ba sai a kawo giya kawai aka ije ake zagi da ita yau a cikin maganar malam hmm. kai da kanka ka kawo maganar dan anti ko na'am ka ce ka yi magana da dan anti an ce kana zina ya ce ka taba gani wallahi wallahi kai tambaye ni ka taba gani ba wallahi kai tambaye ni kaga wani hadi ne maka na musamman wallahi haka ya tambaye ni ka taba gani na sha wallahi yanzu yau misali sarki zaki na'am yau da akwai mutanen da su ne a jikinmu suke ja a zage a bayan ba sosai ka sani a cikin su ne mutanen da suke banna ba akwai mutanen da su suna mm. sun yi shiru sun yarda da duk abin da ake faɗi na sha'anin wilaya da sha'anin karama da waye da waye wasu kuma su tuska su yi wawara Mm. Ka sani wallahi dan anti dan anti dan anti nace mai ga wani almajirinka. She ce mini sarki zaki ka taba ganin shugabana yana karatu. Ya ce almajiri na wala Allah ma ban wa wallahi wallahi wai wala Allah ma ban san shi ba. Wallahi wai wala Allah ma bai san shi ba. Allah ma bai kama bawa. Na. Da ikirarin sa. Mm. sai ka kawo hujja ga hoton ka na ganka tare da shi ko na yana karatu na kana majalisi tare duk ba ga wannan ba ba ga wannan ba sannan yanzu sarki zaki in an ma shehu ibrahim adalci na'am misali ka je duk abin da aka gaya wa dan anti yana yi yana yi shin dan anti ne ya kamata a dauko a jingina a tasnifi shehu ibrahim Ah, a ba kowa da a da me danganta ina zuwa shehi Shai me danganta Shehu Ibrahim da Shehu Ibrahim ba eh da eh, anti da Shehu Ibrahim ba ga dan anti ma yana gudu almajirin sa balle Shehu Ibrahim da dadi ga dan anti ma <laughs> yana gudu almajirin mutum yana gudan kansa tura almajirin sa kaga ya san ba daidai bane a ah, sosai sosai wani mutum saboda ba daidai ba eh. ai ba wani faki da san giya ko ba ya faɗi a cikin rubuce-rubucen sai ya ce ya ali ala sigar sini uzitu fillahi haqqal izayati wa ramuni bil kufri mm. to duk abin da mutanen zamani za su yi ba zai dame mu ba shi yasa na wallahi shafin ka sarki zaki ko da bai taɓa wani aiki a faida ba iya wannan karatun Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka ran kai Allah ya saka ran da zamu ce masa mu ce Allah ya duba gabansa amin Allah ya duba bayansa amin yanzu gashi a cikin littafin Ibn Taymiyyah ne ko littafin Ibn Kathir ne aka kawo hadisin Buhari an cire ko in ce an ƙara wasu abu a cikin hadisin Buhari ai ba a duniya aka faɗi bancin da aka faɗi a duniya a ilmanci aka faɗi sai mutum ya zai buɗe buharin kuma ya buɗe bayanin ibn tabiya sai da kowa gaskiya ne eh, to uh, mun mun lost eh, uh, next caller kana da dama kai ma uh oh mun los sa salamu alaikum next caller salamu alaikum caller kire kan mute salamu alaikum ok bari mu ba na whatsapp dama kai ka zama na ƙarshe aha to kai na na tiktok eh salamu alaikum a ya kuri kai ka kai ka zama kola na tiktok salamu alaikum ya ya riga ka dadewa <laughs> kola na tiktok salamu alaikum Muna amsa kana ta da shak Ali a wannan layi. tranquilo. Masha Allah mun gode mun gode ba ma jin ka da kyau bari mu aje ka. Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Na'am kola sunan ka da inda yake kira? To masha Allah Malam Muhammad Sani kana tare da Sheikh Ali akan wannan lafiya. sarki zaki zan fara daga wallahi sarki na zaki da hannu shi da dan mahana anya na samu kusan shekara biyu ina biyu shafin nan na kira na kira ya hannu ma fara kurare na tuna duka ma iya wanda aka sa za duka su zaki duka ne ah so muna dauka randomly ne to masha Allah ne maka fata alkhairi masha Allah muna musa Masha Allah ina gaida da babban shehi na dan ni gaskiya abun kunya ne in faɗi sunan shehi na gaskiya. Ina gaida da babban shehi na. Ina mai fata alheri shehi ina wani ina gajiya da fata yana lafiya. Yana jin kai yana amsawa. Amin Allah ya saka da alheri na gode wancan. Wallahi ina kasar Libya amma wallahi duk program din da shehi zai wallahi tun an murna ma nake wallahi sama da la juma'a ta zagayo saboda in sauri farin yau da shi da hudu ba da na bayan magariba wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina jin daɗi sosai da shi wallahi sosai da sosai wallahi yana ebe mana abin nan bakin ciki na wayannan mutane suka mota guda hanzo sun bata mutane musulunci sun bata mutane addini mm. ba su bar mutane suka yi aikin Allah ba su bar mutane yanzu da idan ba da su ba ba mutane ne masu shagala ba da irin su ba sun shagala da askar da wurduka da hidima ga addinin musulunci amma zai wa'anda yan tsanarin mutane sun zo sun hana mutane wali sun hana mutane zama sun ki su gyara gidansu ƙaramta da take gidansu ma sun ki su gyara ta ko kila ba santa ba ne hmm. ba Masha Allah. Ila ba santa ba ne me yasa suke ta Eh ai shi yasa shi yasa shi yasa ke sana shi ke sanar da su yanzu in ba su sai ai kare kuwa abin da kake inkari duka kai baka san yana gidanka ma kai baka sani ba kwarai kuwa a jirgin da Allah ya saka da alheri abi kola mun gode amma shi ina roƙon dan Allah addu'a wallahi a nan ƙasar Libya dan uwana ya tuba wallahi kuma ma'aikata suka kama su wallahi yana hannu har yanzu wallahi to a za mu yi musa addu'a Allah ya kubuto da shi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna Allah ya saka abu na furo gida ka ce mun gode mun gode Allah ya saka amin Allah ubangiji saka dan iyaye su ne abun addu'a ba shi ba Allah saka mu da alkhairi Allah sada su da babban musulmi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to masha Allah mun gode jama'a ku ya kuri na ga kira na ta yawa ku yi hakuri yau don Allah ku gafarce mu fara late sannan kuma lokacin fitana ya wuce yasa kuma da shayi zai mana eh, ke mana addu'a insha Allah sabon sati za mu ba ku dama sosai in Allah yadda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shayi na muna jinka ba na je mu yi addu'a ko eh a ah, shayi kana kana dan taliki minti daya zaka kai kamin mu yi addu'a to amma kamin shayi yayi taliki jama'a wannan fa karatu na cewa Sheikh Ibn Taymiyyah ya ga Allah nan shayi wa har yanzu wannan ta haddifa tana nan har yanzu tana nan a zo a nuna mana me yasa annabi bai ga Allah ba amma shehu ibn taymiya ya ga Allah wannan tana nan tana nan daramta ko nan ko nan da shekara wannan karatu tana nan <laughs> to ke <laughs> ko ko nan da shekara aha sannan yau kuma shehu ya zo ya karo mana abu daya wadun motsin da shi su dan anti suke yi duka kai da kake inkarin su in kai dan izala ne wai kana yi ne a bisa jahilci baka sani ba saboda shayinka ya ba kiran shayinka ba za ce da anti ya fi koyinsa ba sha ce masa kakan anti ma ba baban anti ba kakan anti to shehunka ya karanto ya karanto wannan abu duka ya muku ya yi bayani akan wayannan ababa duka Ke sa wajibin ka ne ka koma baya ka je ka duba ka da inkarin su dan anti to bismillah shan. to Allah ya faka da alkhairi mu ma yanzu muna cikin farin ciki mun kai kusan sati biyu ko uku ba mu da ruwa yanzu ana ta tafka ruwa shi yasa ma eh wallahi shi yasa shi yasa ma bana ji sosai kuma Allah ya nuna karama network din bai karkace ba tun da zo ana ruwa shi yasa nake dan tashi nake zama din nan ma wallahi har har wasu gurare yana nema yayi fari wallahi saboda rashin ruwa to amma gashi an samu ruwa sosai albarkacin Annabi Muhammadu kaga mun faranta wa al'umma zuciya mun yi addu'a shi Allah ya amsa to muna gaida dukkanin mutanen duniya kuma abin da muke faɗa wannan challenging zai dinga zuwa kowane sati sai kun ji sabon abin da ba taba ji ba <laughs> shi yasa muka ce karatun sunan taraba gaddama gashi nan da yau sati na uku kenan ko na uku kenan to kaga dai ba wani bawa habiye da ya isa ya leka balle ma yayi magana saboda haka wato abu nan wai ba rijiya ba wajen wasan makafo ba ne saboda haka yawa idan mutum ya isa ya zo ya ce abin da muka karanta na yau ya ce karya muka faɗa ba daidai muka fassara ba Mm. gashi na duk mun faɗa har mutum zai iya ya a hakika zai bar wajibi ko ya aikata haramtattun abu saboda yayi fana'i amma ba shi da laifi ji ibnu taymiya tirren tirren tun daga al-furqan muka ɗauko ya tabbatar akwai ilmin zahiri ya tabbatar akwai ilmul baɗini sannan muka zo muka ɗauko yadda ya, warware maganan fana'i har mutum zai zo ya ce shi Allah ne har mutum zai zo ya ce ya yi wa kansa tasbihi ya ce subhani subhani maimakon ya ce subhanallahi maimakon ya ce subhanallahi zai ce subhani sarki ya tabbata a gare shi ko kuma ya ce maka Allah da kuka ajiye shi akan al'arshi ya zo ya ce a'a kar ku je al'arshi gashi yana cikin alkyabbansa Allah din dungurungum yana cikin alkyabbansa duk wannan ibnu taymiya yace Fana'i yayi saboda haka daidai ne gairu ma'asumin fala fala junaha alaihim ba su da laifi saboda haka duk mun kawo shi bayan haka kuma hadisin da yace a cikin sahihul bukhari ya gani wannan ziyadan da ya kawo bamu ganta a cikin sahihul bukhari ba mhm. Mhm. yawa saboda haka duk saboda abin da ya sa na kawo wannan magana da aka ce alhadisu allazi la ya'rifuhu shaykhul islam laysa bi hadisin to ya za a yi malamin hadisi gangarankan irin wannan ya kara abu hmm? ya ɗauko shi mana a inda ya ciro wannan hadisin me yasa zai dangana wa imamu buhari wannan kalamun kuma babu su a cikin shakibul buhari fa bi yubsiru fa bi yabdishu wannan babu ni ban gani ba Mm. To saboda haka muna muna ta'addi akan wannan shi ma idan mutum ya isa malamin hadisi ne ya kawo mana wannan hadisin yadda ya kawo shi a ce na sahihul Buhari. Kuma maganar mu cewa da aka ce Ibnu Taymiya ya ga Allah a cikin al'ukudu durriya na ibnu abdulhadi ta'addi yana nan da har shekara ko ba a bude yake ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah muhammadun rasulullahi wanda Allah ce subhanallazi Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil haram laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakana hawla allazi barakana hawlahu linuriyakum min ayatina a duk wannan isra'in da aka yi da shi mirajin da Allah ya yi da shi Allah ya ce fa kana kaba kausaini au adna duk wannan bai ga annabi ba annabi bai ga Allah ba ibnu abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya ganshi ya ganshi ya ganshi hatta numfashinsa ya dauke duk wannan ba ku yadda ba amma gashi an zo an ce to ibnu taymiya ya ga Allah cikin ruwan sanyi cikin ruwan sanyi a kwance hankali yawa saboda haka wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahbuban bi aini basiratin wannan baitin yana nan a cikin alƙudu duriya hmm. saboda haka muna yi wa duk duniya fatan alheri Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu Allah ya ba mu arziki mai yawa mai albarka wanda za mu dinga hidimta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ka sarki zaki zaki Allah ya kiyaye ka Allah ya sare ka a duk inda kake gabanka da bayanka duka Allah ya kiyaye Allah ya sare Allah ya kiyaye ka da abin da Allah ya kiyaye alqur'anin sa Allah ya kiyaye ka da abin da ya kiyaye madinan annabi Muhammadu sallallahu alaihi shi Allah ya kiyaye ka da abin da ya kiyaye ka'aban sa duk wani ayoyi na tahsin na a cikin alqur'ani duk ayoyin tahsin da ya fito a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ayoyin tahsin da ya fito a bakin bayin Allah waliyai to Allah ya kiyaye mu da shi Allah ya sare mu da shi Allah ya kiyaye mu duk abin da yake tare da mu Allah ya kiyaye gidajenmu Allah ya kiyaye masallatanmu Allah ya kiyaye zawuyoyinmu, Allah ya kiyaye imaninmu Allah ya kiyaye soyayyarmu ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullum ya karu kullum ya karu kullum ya karu har zuwa cikin kabarinmu har mu tashi a lahira har muna cikin aljanna mu ya zamanto soyayya mu yana nan a tabbaci a cikin zuciyar mu بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على يا رسول الله ورفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد سويدا فحاجي وحاج المسلمين أهلته عليك فتبت النفس حرا مسلمدا أيا بر يا كافي بجاه نبينا لترزق بيننا ما يروم وترشدا لتكفي أن وقتنا دار سيدي جميع الشرور قد قضيت وأيدا